واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسينة السنة littafin al'adabul mufrad na al'imam bukhari mai rasuwa a hijira ta 256 shekarunsa 1183 rabuwansa da duniya muna roƙon Allah subhanahu ya mana gafara tare da shi za mu yi ƙoƙarin karanta hadisai guda biyu hadisun da kuma hadisi na 447 insha Allah wannan darasi yana karantar da mu matsala ta gyaran mahalli shi ya sa alimamul bukari ya yi babi na 209 ya ce babu islahil manazil babin da ke bayani akan muhimmancin gyaran mahalli gyaran gidaje gidan da kake zama islahul manazil gyaran mahalli حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي قال حدثنا ابن عجلان محمد بن عجلان القرشي عن زيد بن أسلم عن أبيه حديث زيد بن أسلم ya karbo daga mahaifinsa shine abu zaidin aslamul qurashi abu zaidin aslamul qurashi sayyidina umar bin khattab Allah ya ƙara masa yarda ya taho aikin haji shekarar da sayyidina abubakar ya zama halifa wato bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar da ta biyo bayan hajjatul wada'i bayan hajjatul wada'i bayan hajji da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi manzon Allah ya rasu shekara da ta zagayo sayyidina abubakar shine shugaba an taho aikin hajjin sayyidina umar ya taras ana sayar da bayi abu zaidin yana daga cikin su mutumin habashin wato bakar fata sayyidina umar ya saye shi to yaron abu zaidin din nan shine zaid bin aslam wani babban malami ne a tarihin musulunci kwarai shine ba da labarin hadisin nan saboda yana tare da saiduna umar labarin sai yana littafan tarihi da yawa kamar siyaru a alamin nubala mujallar na hudu shafi na 98 abu zaidin ya ne aslamun ƙorashi ƙala yace kana umaru ya kulu ala al-minbar sayyiduna umar ya kasance yana faɗa akan minbari yakan yi huduba lokacin yana shugaba kenan sai yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane aslihu alaikum masawikum aslihu alaikum masawikum jam'u maswa wa huwa al-manzil yani aslihu buyutakum idan aka ce aslihu alaikum masawikum sunna umar yana cewa ya ku mutane ku gyara gidajen da kuke zama a ciki kun ga sayyidina umar baya ga cewar yana karantar da mutane addini kuma yana karantar da su abin da ya dace na zaman rayuwa sunna umar yana cewa ya ku mutane ku rika gyara gidaje ku rika gyara dakunan ku ya kamata mutum ya bar ku matsi da ka shiga ɗakin mutum ka ga tarkace ko ina a watsi wani ɗakinsa sai a shekara ba a yi shara ba shi ne abinda sai na umar yake tsawatarwa a kai bai kamata a samu shirgi a ɗakin musulmi a samu kaya an tara shi babu tsari ba ku rika tsara ɗakunanku ku shirya gidajenku shi ne aslihu manazilakum aslihu alaikum masawikum idan kun zama kuna tsara komai na gidajenku gida gado ga inda yake cupboard ga inda yake kasan idan ka tashi neman abu kasan inda za ka same shi amma idan mutum ya zama dakinsa akwai tarkace a warwatse idan yana buƙatar abu sai a yi awa guda bai samu ba saboda bai ma san ina ya aji shi ba amma idan ka tsara abubuwa to ɗakin naka sai ya samu sarari idan ya samu sarari sai ya zama kai kaɗai kake kwana a ɗakin amma idan ya zama daki akwai tarkace to ba kai kaɗai za ka kwana a ɗakin ba za a samu ɓeraye na umar yana cewa wa afifu hadhihi jinnan ku tsoratar da waɗannan macizan domin maciji idan ya taho ɗakin ka ya samu a tsare yake to yana tsoron ya zauna ba inda zai samu ya buya amma idan tarkace yana ko'ina da ya shiga ɗakin ya samu wurin zama don haka ba kai kadai bane kake kwana ɗakin al-imam al-qurtubi a sharihin sahihu muslim littafin da ake ce ma al-mufhim lima ashkala min tamhis kitab muslim yana juzu'i na biyu shafiyan 784 yana sharhi akan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke magana akan macizai akwai aljanu daga cikinsu sai ya ce aljinnan fil hadis asali idan ka samu kalmar aljinnan in a cikin hadisi ne huwa hayyatun bai ba usagira daƙiƙa wata ƙaramar macijiya ce wato maciji idan ƙarami ne shi ake kira aljinnan akwai hadisin abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke cewa maskul jinni asali ƙananan macizai irin na gidaje aljanu ne waɗanda suke rikida akwai aljanu waɗanda ke rikida wannan ya tabbata cikin bayani na hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiransu awamirul buyut aljanu da suke zama a gidaje ya ma ya amurhu min aljinni fa yatamassalu fi suwaril hayati wa fi ghayriha al kurtubi ya ce waɗannan macizai suna rikida su koma surori na macizai da wasu dabbobi wannan ya zo cikin bayani na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa kuma akwai aya ta 31 ta suratul qasas da take nuna maka hakan ma lokacin da annabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi manzanci yana ce masa wa an alqi asaka a suratul qasas falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun lokacin da annabi Musa ya jefar da sandarsa sai ga tana motsi kamar macijiya jannun macijiya walla mudbiran walam yu'aqib ya musa aqbil wala takab innaka min al-amin kalmar aljannu tana daukan ma'anar maciji anna sayyidina umar yana huduba yana ga ma musulmai ya ku mutane ku rika gyara gidajen ku rika tsarawa ku rika tsara dakunan ku zama masu wato masu kulawa idan kun tsara gidajenku to za ku tsoratar da macizai ba za su iya zama ba maciji in yazo ya ga wuri sarari to tsoro yake ji yana neman lungu inda zai buya sai sai na umar ya ce kabla an tukifa kun kafin macizan su tsoratar da ku ku fara tsoratar da su kafin su tsoratar da ku wato yana nuna kai ke jawo maciji ɗakinka kai ke jawo ɗera ɗakinka kai ke jawo kunama ɗakinka domin akwai abin da suke nema kafin su zauna idan ka tsara ɗakinka to waɗannan kwari ba za su zuba don sun tabbata ba gudun zaman su ba ne gudun zaman ɗan adam amma idan ba ka tsara ɗakin ba sai su ɗauka ai da su da kai ɗaya ne saboda ka wurin zaman su ne sai na umar ya ce na lan ya guduwa lakun musulmi ha don kuwa musulmansu ba za su taɓa bayyana gare ku ba musulman aljanu ba za su taɓa bayyana gare ku ba na umar ya ce wa inna wallahi ma salamna hunna munzu adaina hunna kuma na rantse da Allah ba mu taɓa zaman ba mu taɓa zaman lafiya da aljanu ba tunda muka ƙulla alkawarin adawa inji na umar kaga yana jan hankalinka da abubuwa waɗanda hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wa wanda maganar na umar martani ce ga mutumin da ke cewa ya gamu da aljani musulmi sai na umar ya ce na lan ya buduwa lakun ha har abada musulman aljanu ba za su bayyana gare ku ba wato babu yadda za a yi ka gane aljanin da kai karo da shi musulmi ne ko kajiri ba za ka isa ne ba sai na umar ya ce kuma asali adawa dawa ke tsakaninmu da su ba taba kulla alkawarin zaman lafiya ba ba a taba kulla alkawarin zaman lafiya tsakaninmu da aljanu ba ba a taba yi ba sannan duk inda aljani yake ba ka iya rabewa musulmi ne ko kafiri ba za ka taba ganewa ba domin da za su bayyana da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna umar yace ba za su taba bayyana gare ku musulman su ku gane ko ko kafirin su ba kaga ba karamin shirme bane mutum yace ai ya gamu da wani aljani ko da ya musulunta ma ko ko ya haɗu da shi musulmi to ya aka yi kasance tunda baka gane shi wato game da fassarar wannan hadisi domin asali hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana littafin al-istizkar na ibn abdul barri yana mujallar na takwas shafin 524 haya bin ayyub ya ba da labari yana cewa ila ahmad bin salih al-misri wani malami daga cikin malaman farko ana kiransa ahmad bin salih an tambaye shi game da fassaran abinda sayyidina umar ya faɗa a nan sayyidina umar ya ce wallahi ma salamna hunna munzu adaina hunna wallahi ba mu taɓa ƙulla alkawarin zaman lafiya da aljanu ba tun da muka ƙulla alkawarin adawa shine aka ce faƙila lahu matakanatul adawa yaushe yan adam suka ƙulla adawa da aljanu sai malamin ya ce hina ukhrija adamu min aljanna lokacin da aka fito da annabi adam daga gidan aljanna annabi adam da hawawa a gidan aljanna suke iblis ya samu damar wato sanya wasu wasi ga annabi adam alaihi har ya kai ga saba ma Allah subhanahu ta'ala mai Allah maɗaukaki ya faɗa a suratul taha aya ta 123 qala hbiqa minha jami'an ku sauko daga aljannar gaba daya amma gaba sai ya ce babu kum wanda yana nuna sun fi mutum biyu kuma wato da annabi adam da hawa da iblis ba'dukum li ba'din abubuwan sashin kuma kiya ne ga sashi saboda haka ƴan adam tunda suka fito daga aljanna makiya ga jinsi na iblis fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wanda ya nuna asali adawa ce ke tsakanin dan adam da aljani sai in ka iya gane musulminsa shine ka ce ɗan’uwa ne ko sai na umar yake to ba za ka taɓa gane musulmin ba don haka sai ka hukunta su gaba ɗaya makiya ne kar ka ga maciji a ɗakin karce wannan musulmi ne saran ka zai ka ƙaddara dun mace wa aljanu ne kawai shi kenan duk makiya ne kore su in musulmi ne na kwada ai ba zai zo ɗakin ka ba ko ibn abdulbar ya yi magana na cikin a kitabun tamhid yana mujalla na goma sha shida shafin ɗari ishirin da biyar kuma asari al'afar ɗin yana al-musamman ɗan yin abu shaiba da al-musamman na al-hafiz abdulrazak hadisin hassan al-isnad ƙarshen magana sai na umar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar yana cewa ku tsoratar da wato waɗannan macizai kafin su tsoratar da ku fa innahu lan yabdu lakum muslimuha saboda musulman aljanu ba su taɓa bayyana gare ku to amma ƙarshen maganar hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa inna wallahi na rantse da Allah mu mutane ma salamna hunna ba mu taɓa ƙulla alkawarin zaman lafiya da aljanu ba mun zu'a daina hunna tun da muka kulla alkawarin adawa wallahi daga magana sai na umar za ka gane mutane da dama sun shiga rudu mutumin da zai ce yana da aljani da yake taimakonsa ta ina zai taimake ka ya kai kasan na kwarai ne suna umar ya ce fa'inahu buduwa lakun musulmi ha daga nan mutum bai sani ba ya zama boka tuntun shi bai sani ba ya dauka yana mu'amala da musulmin aljani kuma abin da ka'ida ta nuna duk abin da za ka yi ka gano gaibi wallahi ko alkur'ani ka karanta bokanci saboda gaibi ilimin Allah ne saboda ka ƙoƙari ka samu wani sababi wanda za ka alaƙanta shi da manzon Allah akan cewa akwai hanyar da za a samu wata fa'ida na ilimin gaibi ta hanyar halal wannan ƙarya ce sai na umar ya gama magana ba za ta taba gane musulmi daga kafirin aljani ba to nisantar su shine mafi dacewa shi abin da sai na umar yake mana ishara da shi akwai hadisin abu huraira wanda shi ne karshen magana sai na umar wato kamar yana magana ne sai ya karasa maganarsa da ta manzon Allah sai na umar amma ba tare da ya ce ai annabi ya ce ba farkon magana tashi ce amma da ya zo ƙarshe wa inna wallahi ma na hunna mun zo adaina hunna maganar annabi ce akwai hadisin abu huraira yana annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana fil hayyat game da macizai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma salam na hunna mun zo adaina hunna manzo Allah ne ya faɗa masa habbai ba mu taba alƙawarin zaman lafiya da aljanu ba tunda muka kulla adawa da su an kulla adawa domin ga ayar alkur'ani Allah ya tabbatar akwai adawa tsakanin aljani da dan adam tun daga fitowar annabi adam daga gidan aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man taraka minhunna shay'an khifa wanda duk ya bar wani maciji a gidansa saboda tsoro falaita minna baya ma tare da mu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin a kashe macizai na gida hadisin yana sunan abi dawud babun fi qatl hayyat sannan akwai hadisin abdullah bin abbas wanda yake zama karina ga wannan hadisi man taraka al-hayyat makhafata talabihinna annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kyala macizai na gida saboda tsoron zasu ne zasu biyo shi falaysa minna baya tare da sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata lamna hunna munzu harabna hunna ba mu taɓa ƙulla alkawarin zaman lafiya da aljanu ba tun da muka ƙulla alkawarin yaƙi da su akwai hadisin abdullahi bin mas'ud shi ma kaga abu huraira abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yace uktulul hayati kullahunna ku kashe macizai dukkan su faman khafa ta'arahunna falaysa minni duk wanda ya ji tsoron kisan maciji wato idan ya kashe maciji macijin zai taho ya dauki fansa in ka ji tsoron haka to baka tare da ni in ma tunani ya shiga zuciyarka to baka tare da in ka dubi muhawarar da malamai suka saboda hadisan sun zo kashi biyu kashi guda suna nuna babu kyau a kashe macizai na gida kashi guda suna nuna eh, tsawatarwa akan makin kashe macizan ibn abdulbarri ya yi magana akan waɗannan hadisai kashi biyu cikin littafinsa a tamhid a mujallar na goma sha shida shafin 25 qad ajma'a al-ulama wa ala jawaz qatl hayati sahara malaman suna sun yi ittifaki maciji idan a daji yake kowane iri sigaran kunna au kibara halal ne a kashe shi kowane irin maciji inda na daji ne ayyan nauyi kanar hayya amma game da macizai na gida nan ne malamai suka samu sabanin fahimta saboda la'akari da hadisan da aka samu daga annabi sallallahu alaihi da yawa malamai na ganin macizai na garin madina su ne aka ce kar a kashe sai an nemi izinin su fita kamar yadda zo cikin sharhu sahihi muslim na bayanin al'imamun nawawi yana jutsi na goma sha biyar shafi na uku da da ɗaya, sai babi na gaba babun na fil bina babi game da kashe kuɗi a gini babin da ke bayani game da kashe kuɗi ta wajen gini imam bukhari ya tsara babukan nasa ɗaya bayan ɗaya wancan babi da ya gabata ku gyara gida kaga gyara gida wannan yana kan kowa to sai kuma ginin shi kansa tabbatar da kuɗi saboda gini ga bayani a kansa حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل bin يونس السبيعي ana أبي إسحاق شين عمرو بن عبد الله السبيعي an harisa bin mubarribin an khabbabin bin al'arat tamimi khabbab bin al'arat sahajin annabi sallallahu alaihi wa sallam khabbab bin al'arat la shakka yana cikin waɗanda suka fara musulunta a tarihin musulunci khabbab bin al-arab mujahid yana cewa yana kirga waɗanda suka fara bayyana musulunci Ya yace awwal man azhara islamahu rasulullah wanda ya fara bayyana musuluncinsa ga duniya gaba ɗayanta ne manzon Allah shi ya fara bayyana musulunci sannan abubakarin as-siddiq sai na ukunsu mujahide ce khabbab bin al-aratti tamimi wanda ya fara bayyana musuluncinsa a fili manzon Allah sai na abubakar khabbab bin al-arat sannan sai ya ce sai bilal sai suhaibun sai ammar bin yasir wannan haka ya jera su kaga idan ana maganar fara musulunta babu yana ciki ana ce wanda ma ya fara bayyana musuluncinsa baya ga manzon Allah da suna abubakar sai babu amma ga tarihin ibn ishaq shi bai sanya shi ne na uku ba in ka duba tarihin ibn ishaq wa zakara islamu da ba'da 19 insanan sai da ya kirga mutane goma sha tara waɗanda suka musulunta kafin ya kawo sunan kabbab wannan kammala bihi 20 zama al'arab shi ne wanda ya cika mutane na 20 to ka kaddara ma a bayanin ibn ishaq shi ne mutum na 20 a musulunta ƙasa wannan ba ƙaramar daraja ba ce. Allah ya ƙara masa yarda ya rasu a kufa ibn ali ya masa sallah hijira na da shekara 37 khabbab bin al'arab arad qala ne yake cewa innar rajula la yu'jaru fi kulli shay shi mutum ana ba shi lada duk abin da yayi illa al-bina'a sai dai gini duk abin da dan adam yayi ana shi lada amma gini a an kyale ka da abinka hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2831 wannan hadisin al-imam al-bukhari zai sake kawo shi a gaba hadisi 213 eh, gabatan bayan wannan da muka karanta karkashin babukan da suke biyo nan ya fara magana ne akan wato tsawatarwa game da gini can kuma zai yi magana akan izini da aka yi game da gini saboda aka sai kawo hadisin sahabi guda a wannan wajen tsawatarwa game da gini ya fara kawo hadisinsa can gaba kuma zai sake kawo hadisin da kuma mahallu shahid min alhadis dalilin da yasa ya kawo don ya nuna akwai izinin kai gini amma da farko dai wannan magana ta kabba bin al-arab kaga tana nuna ana tsawatar mana ne game da gini tunda an ce duk wani abin da kai inna ar la yu'jaru fi kulli shay'in duk wani abin da dan adam ya aikata yana samun lada illa al-bina'a banda gini kaga wannan ya kawo shi ne don tsawatarwa don ka gane matsayin gini tukuna wajen manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya zo da lafuzza ya zo da lafuzza daban-daban sun kai guda tara don haka sa tsawatarwan bai yiwuwa ka tule shi domin hadisan sun zo da yawa hadisi na biyu da za mu kawo misali a kai wato shine riwayar harisa bin mubarrijin dinnan wanda ya kawo hadisin kabbab bin al akwai hadisinsa wanda ya zo a cikin sunan ibn maja yana kitabu zuhd babun fil bina'i wal kharab da kuma sunan tirmizi yana kitabu sifatul Kiyama war raqa'iq al-imam tirmizi yace hada hadisin hasanun sahihun kuma hadisi ne wanda ya tabbata saboda yana takhrij ihya ulumuddin na al-hafiz al-iraqi yana mujalla na shafin dari biyu da da talatin shida a wancan hadisin na khabbab wanda ya zo sunan ibn majah da kuma sunan tirmidhi harisat bin ya ce mudarrib yace ataina khabbaban na'uduhu mun taho gidan khabbabu saboda mu gai da shi bashi da lafiya mun zo gai da wannan babban sahabi bashi da lafiya faƙada sai khabab bin al-arabi yace musu laqad fala sakami rashin lafiya na ya yi tsawo ya gaya musu haka ya ce wato jinya ta ta daɗe ta yi tsawo na daɗe ina jinya walaula an nisa mito rasulallah ya in ba don na taɓa jin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta tamannawul mauta kada ku yi fatar mutuwa ba manzon Allah ya hana sahabbai yace kar ku yi fatar mutuwa Eh, eh, lahira ba a kamata da duniya ba shakka to amma ga wanda ya sa an tafiya ko saboda haka ka zauna a duniya ka tara ladan da zaka samu lahira ya fi maka ka yi garajen tafiya lahira ba sa'a yasa annabi ke cewa kar ka yi fatan mutuwa fatan ba shi da alheri gurinka don ba ka san me aka tanada maka ba da mutum yana iya sani yanzu abin da na tara ya isa zan samu aljanna ko da hawa na goma ne to kaga za ka iya fata amma baka san komi ba duk abin da kai komi kyansa sai an tsora shi a mizani na ikhlasi kuma a lahira duk kyansa kuma sai an gwada don Allah akai ko don duniya so baka da tabbacin Allah ya amshi aikinka baka da shi saboda ka zauna da rai kai ta tarawa ya sai a ce kai fatan ka mutu kabab ya ce in ba don na taba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ba fata mannaitu wallahi da na yi fatan mutu saboda wannan wato dadewar jinyar tasa wakala sai ya ce musu kaga fa yana kwance ba shi da lafiya amma duk da haka karantarwa yake ya ce musu innal abda la yu'jar fi nafaqatihi kulliha shi bawa akan bashi lada duk wainiyar da yayi na dukiya duk wainiyar da kai ta dukiya kana samun lada akai kabab bin al-arab yace illa fi turabi amma fa da turbaya in dai ƙasa za a diba dawainiya ta dukiya babu lada ko kala fil yana cewa fil bina'i wannan ya zo da wani lafazi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake jinginawa gare shi cewa innar rajula la yu'jaru fi nafaqatihi kullaha illa fi hadha at-turab hadith al-mu'jam al-kabir na al-imam at-tabarani kullu nafaqatin yunfiquha al-abd duk wata dawainiyar dukiya da dan adam zai yi yu'jaru fiha ana bashi lada illa al-bunyan sai dai gidi kaga wannan lafabi eh, riwaya ta biyu kenan ta hadithin khabbab bin al-aras dalili na uku wanda karkashin hadisin ne duka hadisin anas anas bin malik shi ma ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annafaqatu kulluha fi sabilillah duk dawainiyar dukiya da musulmi yayi ana aje ta ne a hanyar Allah kai kyauta ladani sadaka ce ladani ciyar da iyali ladani illa a sai dai gini sai manzon Allah ya ce fala khair fi babu alkhairi a cikin sa hadisin yana sunan tirmizi kuma al-imam turmizi ce hada hadithun garibun wanda yana nuna hadisin yana da rauni amma al-imam suyuti cikin al-jami' in ka duba al-jami' as-saghir hadisin 9322 al-imam suyuti yace hadisin yana da kyau na hudu shi ne hadisin riwayar al-imam al-baihaqi hadisin Anas har yanzu marfu'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu bina'in wa balun ala sahibihi duk wani gini nauyi ne ga mai yinsa yawmar mace a ranar kiyama illa masjidan sai dai ginin masallaci menene alwabal da larabci fil asli as nauyi duk wani gini nauyi ne ga bawa yani al-makruh wani irin gini ke zama nauyi ga bawa saboda zai yi wuya ka gama ginin babu ɗayan biyu a tafahur wa tan'um ko dai zan gina one in town daga nan kayi ban kwana da ikhlasi dama kayi ne saboda alfahari ba mai gida a gari kaza kamar wani to ka san ko wannan ababi na addini karkashin ikhlasi ba shi da nauyi zan yi gini don a ce ni ne wani irin wannan a ta sashin addini babu shi sannan kuma goranta ma wasu shi ma yakan shigo zuciya shi sa yake zama nauyi ga mai yinsa yani fawqal haja wanda akasari yana zama ne sama da bukatar mutum na biyar hadisin Anas har yanzu ya bada labari Anas bin Malik yace inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam marra bi binyati qubbatin li rajulin min al ana tafiya a cikin Madina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani bene kubba jini ne wanda aka yi shi girkeke wanda babu kamarsa a garin Madina yana da girman gaske na wani mutum daga cikin musulman madina faƙalu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mahazi menene wannan saboda ba a saba ganin irin wannan gini ba garin madina a zamanin manzon Allah ƙalu sahabbai suka ce kubba kenan ya rasulullah wanda shi ake kira one in town saboda babu irin ginin manzon Allah ya ce menene wanda aka ce ma ya kubba ce faƙalan da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bina'in manzon Allah ya ce duk wani gini wa a share biye da ala rasihi sai ya yi haka in ya wuce kaina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akbaru min haza fa huwa wabalun ala sahibihi yawmal qiyamah duk wani gini in ya dara kaina dinnan to nauyi ne ga mai shi a ranar kiyama ba a ce zaka shiga wuta ba a'a amma ka san dole sai kai amsa ko akwai amsa tambayoyi kafin ka wuce shine abin da manzo yake nufi don haka nauyi ne shine abin da ke hana ka tafiya da sauri nauyi ko shi zai hana ka shiga aljanna da sauri shi yasa manzo Allah ya ce nauyi ne ga mai shi a ranar kiyama ba a ce zaka shiga wuta saboda shi ba hadisin yana littafin Imam Tabarani al-Awsat wa rijaluhu thiqatun yana at-targhib wa tarhib in ka duba mujallad na eh, biyar. hadisin ya zo cikin sunan Ibn maja kitabuz zuhdi babun fil bina'i wal riwaya ta al-imam ibn maja anas bin malik yace marra rasulullah bi qubbatin ala babi rajulin min al-ansar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa a cikin garin madina sai ya wuce qubba wani bene katu wato kofar gidan wani mutum daga cikin musulman madina fa kala manzon Allah yace ma hazihi menene wannan kalu suka ce qubbatun banaha fulan bene ne da wane ya gina sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu malin yakunu hakaza duk dukiyar da ta zama haka fa huwa wabalun ala sahibihi yawm al-qiyamah wannan dukiya nauyi ne ga mai ita a ranar kiyama fa balaga al-ansariya zalika ka san magana idan aka yi akan ka ku akan abin da ka aikata zai iso gare ka labari sai iso ga wannan ne gidan gafa abin da manzon Allah ya faɗa fa wada'aha mutumin nan da ya taho sai lebur da gidan gaba ɗayansa saboda ga abin da manzon Allah ya faɗa famarar nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du ana nan wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya take wucewa ta wannan unguwa falam raha bai ga ginin ba fasa ala an haici a ah, ina benan nan fa ku jira annahu wa ba'aha lima balagahu anka ya ba abin abinda ka faɗa labarin ya isa gare shi saboda haka sai ya zo ya rusa wannan bene faƙala sai manzon Allah ya ce ya yarhamuhullah Allah ka masa rahama Allah ka yi masa rahama akwai hadisin kuma anas har yanzu game da wannan bene da aka gina anna rasulullahi kharaja fara'a qubbatan mushrifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin garin madina ya ga wata kubba mai tudu mai girma aliyan fa sai fi yace ma hadhihi ne ne wannan qala hu ashabuhu sahabbai suka ce hadhihi li fulan rajul min al ansar ai wannan benen na wani ne wani mutum daga cikin musulman madina kala fasakata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru a wannan riwaya hamala hafi nafsihi annabi bai ce komi ba ya bar abin a cikin ransa hatta idza jaa sahibuha rasulullah ne wannan bene ya taho majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli alaihi fil nas ya rasulullah assalamu alaikum a'raba anhu sai manzo Allah ya kauda kai yi masa sallama kauda kai sana'a zalika miraran kuma yayi a kai manzon Allah zai ko amsa mar hatta arafa ar-rajulu al-gababa sai da mutumin ya gane lallai manzon Allah fa ya samu bacin rai a kansa ne wannan yana daga salo na tsawatarwa da annabi kan yi wa mutane amma bai dawwama yakan yi ne don horo gare su wale ya raba an fashe ka zalika ila ashabihi bayan an tashi majalisi ranar yace mai yan uwa sahabbai ni fa wallahi inni la unkiru rasulullah akwai abubuwa da manzon Allah ke yi wanda ke nuna min lallai fa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya bata maka rai game da ni kace to zamu ga maka dalili kharaja fara'a qubbataka ya taba fita ne muna tafiya ya ga bene da ka gina faraja ar-rajulu ila qubbatihi shi wannan mutum sai ya koma benen fa hadamaha hatta sawaha ya rusa benen sai da ya mai da shi wato lebur da ƙasa fakaraja rasulullah za ta yaumin wata rana mazan Allah ya fita falam ya raha bai gabe nan ba sai manzo Allah ya ce ma fa'alatul kubba menene bene ya yi ne ya faru da bene kalu suka ce shaka na sahibu ha iya rabaka anhu shi ne benen nan ya taho ya gaya mana yace ya nuna damuwarsa saboda ka kau da kai gare shi hankalinsa ya tashi muka ba shi labari dalilin da ya sa ranka ya ɓaci game da shi fahada mahashi ne ya rusa faƙada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma bari ga muku dalili inna kulla bina'in wabalun ala sahibihi duk wani gini nauyi ne ga mai shi illa mala illa mala manzo ya ce sai fa abin da babu sai fa abin da babu annabi sai ya shiru saboda kowane zamani da akwai ƙarin da ake yi saboda haka zan Allah bai da ya faɗi abin da an tsaya kan wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa ma la sai ya shiru yani ma la budda min sai dai abin da ya zama ba makawa dole a yi a jikin ginin ta wannan ba laifi amma idan aka ma ginin wani abin da bai zama tilas ba to nauyi ne saboda sai kai bayanin sa kun san Allah subhanahu wa ya faɗa mana a cikin alqur'ani thumma latus'alunna yau maizin 'anil na'im za fa a tambaye ku a ranar iyama game da ni'ima Allah ya faɗa saboda haka annabi sallallahu ya gaya mana duk abin da ka samu sai an tambaye ka inda ka samu yanda ka batar ma sai yi bayani daki daki har ma ana cewa mali hadha kitab layu, gadiru, saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wallahi yashi da siminti da dutse wallahi sai an kirga duk abin da ka sani Allah ya faɗa a cikin alkur'ani saboda kai sa zan Allah yake cewa illa mala illa mala sai fa abin da ba makawa sai fa abin da ba makawa hadisin yana sunan abi dawud kitabul adab yana sunan tirmizi al-musnad al-imam ahmad wannan hadisin kaga riwayoyi da yazo da shi saboda haka yasa aka samu eh, kace na ce wajen malamai masana hadisi hatta muhammad nasiruddin albani ya raunana hadisin a wani sashi a wani sashi kuma ya inganta hadisin ya'ani bi majmu'i turuqihi yana yana silsilatu da'ifa hadisin 2608 yana sahihu targhib hadisin 2874 yana sahihu sunan abi dawud hadisin 2237 yana silsilatu sahiha hadisi na 2830 sannan dalili na shida wato shida hadisin jabir bin abdullah shi ma akwai hadisin da ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa idan arada Allah bi 'abdin sharran khabbara lahu fil labni wal tin hatta yabni wato alamar sharri ne ga bawa ya zama burinsa shine gini aikinsa ya zama ba shi da wani abin da ke sha'awa a rayuwa sai dai gine-gine ba wai na sayarwa ba za ka samu akwai wanda ya jarabtu da gini yana gama wannan gida sai ya gano wani yayi kuma na daban a dubai ya zo ya sa a rusa ko ya sai wani wuri ya kama wannan haka zai ta har ya mutu to alamar sharri ne na gabawa duk da cewar hadisin yana da rauni hadisin al-imam tabarani yana silsilatu dha'ifa hadisi na 2294 sannan na bakwai akwai hadisin abu bashirin al'ansari yana mujamul ausar ya zo da lafazin iza a radallah bi abdin su'an an fata ma lahu Buniya alamar cewa allah bai yi nufin alkhairi ga rayuwar bawa shine kaga ya batar da dukiyarsa gaba ɗaya a gini dukiyar gaba ɗaya zai ɓadda ita a gini to alamar ba shi da rabo kenan allah ka tsare na takwas akwai hadisin wasila bin al-afqa shi ma ya rawaito hadisi marfu'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu bunyanin wa badun ala sahibihi illa ma kana hakaza duk wani gini yana zama nauyi ga mai shi sai dai wanda ya zama kamar haka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara mai yake cewa ginin da bai zama yayi tudu ba sannan ya kara da cewa wa kullu ilmin wa badun ala sahibihi yawm al-qiyamah illa ma amila bihi duk wani ilimi yana zama nauyi ga mai shi a ranar kiyama sai dai idan yayi aiki da ilimin matukar bai aiki da ilimin ba to wannan ilimin nauyi ne gare shi wannan ibnu hajar ya kawo su duka a cikin fathul bari yana sharhin sahihul bukhari a mujallal na 10 shafin 93 sannan akwai hadisin da ya zo cikin shu'abul iman wanda shine na tara shi ma hadisi ne kofin yana hadisin Ibrahimun an-Nakhai ana ce masa abidul kufa wani tabi'i ne wanda ya ga sayyidina umar abu zar gifari manyan sahabbai tabi'i ne kala yake cewa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kullu nafaqatin yunfiquha almuslim yu'jaru fiha ala nafsihi duk abinda ka batar da kuɗi a matsayinka na musulmi ana baka lada akai idan ka batar ma kanka hatta ciyar da kanka ka sai abinci ka ci ka sai tufafi ka sa ana rubuta ma lada kai musulmi wa ala iyalihi haka in kayi ma iyalai wa ala sadiqihi haka ma aboki wa ala bahinihi ko da dabbar ka ce kai mata wata dawainiya ana rubuta maka lada illa fi bina'in banda gini sai ce illa bina a masjidin yabtaji dihi wajen Allah sai fa idan masallaci gina saboda neman dacewa da fuskar Allah subhanahu yace sai ce a ra'aita in kana an kafa kafafin ya zama idan ginin an yi babu laififa to ibrahimun naka'i yana da tsanantawa ya ce to la wa la wizura ba shi da lada kuma ba shi da zunubi wato malamai sun samu sabanin fahimta dangane da waɗannan hadisai da muka karanta da suke tsawatarwa a kan gini kashi na farko suna ganin waɗannan hadisai sun zo da tsanani saboda haka lallai gini gaba daya yana haramta matukar ba ya tsaya daidai bukatar ka bane saboda waɗannan tsawatarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma la'akari da cewar mun karanta hadisai don haka yasa al-Imam Bukhari ya fara kawo ma'auni a farkon bayanin sa kafin ya kawo bayanin matsalar ta gini ya gaya mana me ake me ake nufi da ta'adin dukiya ta'adin dukiya yana zuwa kashi biyu kashi na farko shine al-israf al an halatta maka abu amma sai ka wuce iyaka abinda aka halatta maka ne sai ka wuce iyaka wannan shine al-israf kashi na biyu shine abinda an haramta maka amma duk da haka kake batar da kudinka a kansa wanda shine al-mubazzaranci sai da ya kawo ma'aunin sannan sai kawo matsala ta gini wato kana iya dora gini akan tsakanin waɗannan al-israf shine mutum ya wuce iyaka ta abinda Allah ya halatta masa Allah maɗaukaki ya halatta maka yin gini ka zauna amma ya zama ka wuce iyaka ta wajen ginin ko ya halatta maka tufafi ka sa amma ka wuce iyaka ta wajen tufafin wanda shi ake kira al-israf wanda mun karanta ayoyin al-qur'ani kamar misali a suratul furqan aya ta 67 wallazina idza anfaqu lam yusrif al-infaq gaba ɗayan sa Allah ya faɗa anan al-infaq al-infaq ya shafi shi abinda zaka ci abinda zaka sa sutura gidan da za ka zauna duka al-infaqu ne an faƙo. mutanen kwarai sune waɗanda idan kaga sun ɓatar da dukiya lam yusuf ba a samun wuce iyaka haka Allah ya siffanta mutanen kwarai a cikin alkur'ani walam yaqturu ko mutanen kwarai ba sa kame hannuwansu ya zamanto ba su moran dukiyar nasu mutanen kwarai suna moran dukiyarsu amma ba sa wuce iyaka ta wajen moran dukiyarsu wa kana baina zalika qawama wannan ayar ita ce ma'auni gaba ɗaya na al'infaq ga rayuwar musulmi ya shafi zaka kashe kuɗi ka sai tufafi zaka kashe kuɗi ka sai abinci zaka kashe kuɗi ka kai gini duk yana karkashin al'infaq wanda Allah da kansa ya faɗa mana wallazina idza anfaqu wallazina idza anfaqu lam yusrif in dai zaka batar da dukiya ba sa wuce iyaka inda Allah subhanahu wataala wajibi ne musulmi ya hantara alkurani nan muna karanta shi kullum muna bin waɗannan ayoyi kada abinda manzon Allah ya faɗa ya tabbata akan mu alkur'ani hujjatul laka aw alayka kada fa alkur'ani ya zama hujja akan ka a ranar kiyama saboda Allah ya faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in zaka bada kudin ka yanda zaka yi saboda haka yasa ibnu taymiya cikin majmu'u fatawa mujallal 22 shafin 123 33 shafin 133 ya ce wal israfu fil mubahati abinda an halatta maka shi in ka wuce iyaka yani huwa mujawazatul haddi wa huwa min al-udwan muharram haramun saboda ka ketare abinda Allah subhanahu wataala ya halatta maka mun karanta aya ta 141 suratul an'am wanda Allah yake baya son masu barna ta wajen halal kulu min samarhi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son masu wuce iyaka a suratul a'raf aya ta ɗaya ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah bai son masu barna kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu tarihin annabi salih alaihi salih da Allah ya turo shi jama'arsa sun mai da hankali ga irin waɗannan abubuwa na gine-gine kamar yadda ayar alkur'ani ta nuna wanda annabi salih yake faɗa musu a suratu shu'ara aya ta 128 zuwa da tara ayatan بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم in ka duba tafsirin waɗannan ayoyi. malamai kamar misali tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami' li ahkam al-qur'an ina fassara ayoyin suratu suratu shu'ara wato annabi salih yana kushe wa jama'arsa bi bina'il qusuril murtafi'a saboda suna gina benaye masu girma bidunil haja alhali ba bukata ne kawai alfahari inma huwa litafakhur alfahari ni ina da dukiya don haka zan yi gini ginin ma ba mai kamarsa to idan ka yi gini a ƙasa ni kuma barin je in samu wani tsauni sai ya sayi wani dutse gaba ɗaya na garin wanda ya fi tsawo sai ya je saman dutsen sai ya yi ginin da babu kamarsa a ƙasa kuma ba bukata shi ne annabi salihu ya ce kuke irin wannan gini a ƙarshe ce la'allakum takhludun ku tamanin ku za ku dawwama yau da gobe sai a waye gari ka mutu ka bar wannan gini wato tabnuna bi kulli mawdi'in murtafi'in kamar inda al-Imam al-Qurtubi ya fassara kuna gini a wurare masu tsawo in ka duba kuma haka halin dan adam yake har yanzu mutum yakan so ya samu wurin da ya fi tudu a gari ya gini saboda ya ringa kallon kowa ba dai a kalle shi ba sai dai kalli jama'a tushrifu ala sabida fataskharu minhu usuran mushayyada manyan gine-gine suke a zamanin su. sannan ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam muka karanta riwayar abdullah bin amrin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu Allah ya muku izini ku ci abin da za ku ci ku sha abin da za ku sha ku yi sadaka ku sa tufafin da za ku saka kai dai fi gairi makhilatin wala sarfin takama da barna shine ba a so hadisin yana sahihu sunan nasa'i yana hadisin 2559 so anan muhammad nasiruddin albani akwai bayanin da ya yi cikin silsilatu fahiha yana mujallar na shida shafin 330 karkashin hadisin anas bin malik ya ce wa'alam yana da kyau ka sani an al-murada min hadha al-hadith alladhi qablahu wallahu a'lam inma huwa sarf muslim an al-ihtimam bil bina wannan hadisi na Anas bin Malik da hadisai da aka karanta na tsawatarwa game da gine-gine manufarsu ita ce a tsawatarwa musulmi kada himmarsa a rayuwa tafi yawa a kan gini shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbansa ginin ya zama to fauka hajjatihi kai gini da ya fi karfin bukatarka wa inna mimma la shakka fihi anna al-haja takhtalifu bi ikhtilafi a'ilati al-bali idan aka ce bukata ba a cewa ga yawan bukata saboda kowa da irin bukatarsa qillatan wa kasara amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya bar abin misali ga sahabbai sahabbai su lahira ba duniya ba shi yasa idan ya ga wani katon gini sai ya nuna damuwarsa saboda ya nuna jama'ar da yake tare da su masu son dawwama ne kamar yadda annabi wasallam ya faɗa la'allakum takhludun kuna irin wannan gini don ku dawwama manzo Allah yana tsoro anya sahabbansa ko dai su ma masu son dawwama ne shi yasa ake samu irin wannan gini za ka samu an shekara 20 ana gini guda wani ya yi goma wani biyar ana ta yi kuma ba ka da alwashin jibi zai same ka dare ba ka da shi mazan Allah yana son sahabbansa damuwarsu ta koma kiyama damuwarsu ta zama kiyama ba duniya ba kuma ka lura da rayuwa ta duniya din nan kaɗan lokacin da Allah ya ɗiba ma kuma kaɗan ne kuma iya abin da Allah ya ɗiba maka ɗin nan shi ne damarka wannan lokaci yana wucewa an gama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce matacce za a bashi damar ya zo duniya burinsa Allah ya bashi rai yanda zai yi nafila raka'a biyu kawai amma ba shi samun wannan dama yanzu ga kada walwala saboda damar Allah ya riga ya baka in lokacin yayi ya karbe baka sake samu to saboda haka idan Allah ya karbe ka shine malamai suke cewa akwan a tashi bayan ka tafi labarin kama zai tafi wallahi a garin sai an kira sunan ka ya ce waye kuma wannan saboda ba amma san ka taba rayuwa ba <clears throat> yanzu ga mutanen da suka wuce muna karanta. da yawa idan an faɗa in ba sun ga abin a ƙasa ba kamar gidan fir'auna sai su rinka shakka wannan dalili yasa Allah ya bar abin misali ga na baya Allah ya samu gane wato annabi sallallahu alaihi wasallam hikimar ya tsawatar wa sahabbai ne saboda himmarsu ta koma lahira ba duniya to kuma ba a hana ka gini ba matukar yana daidai bukatar ta kuwa ta mutane daban-daban ce wa man yakunu mubiyafan akwai wanda ke da yawan baki akwai wanda baya samun bako amma laysa kadhalik fa huwa min haythu al-hayfiyya min hadhihi al-hayfiyya yaltaqi tamaman ma al-hadith alladhi rawahu imam muslim akwai hadisin jabir wanda ya zo a sahihu muslim shine hadisi na 2084 jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa firashul lirajuli a sami fida guda na mai gida wa firashul limra'ati a sami fida guda na matar gida wa salisu libaifi babu laifi a sami shimfiɗa guda wannan an jira an aje ne saboda zuwan bako ko da babu wanda ya kwana a kai amma dai akwai manufa a kai sai ce rabi'u amma in aka sake samun wani kuma fa annabi ya ce li shaitan wannan na shaitan ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai yana nufin dakunan ka su zama guda hudu ne ba shi yasa ake cewa buƙatar ta danganci yawan eh, iyalanka akwai wanda gidansa sai kai dakuna talatin, kuma hakan ba su ishe shi ba amma ka samu mutum da matarsa ɗaya da ɗansa ɗaya amma yana da ɗakuna sun kai 20 a gidan shine mazan Allah ya ce to duk sauran na shedan ne saboda suke kwana ciki ya nuna cewar ba bukata ta sa ya gina waɗannan ɗakuna ba illa alfahari wato inda za ka yi abin daidai bukatar ka ba laifi al'imamun nawawi ga sharhi wannan hadisin yana mujallar na bakwai shafin 167 ƙalal ulama malamai na cewa ma'anahu anna ma za da alal haja abinda malaman suna suke cewa gininka ya dace da bukatarka saboda haka zaka samu wani babban mutum ne yana da jama'a sosai saboda haka dole sai yayi babban gida kafin nan zai dauki jama'arsa saboda yakan samu baki babu daɗi a ce kai baki kuma ka tafi hotel kana neman inda za su kwana so wannan ya danganci mutum abinda ba a so shine kai abinda baka da bukata idan kaga ba a ce ga ainihin abinda ba a so a jikin gini ba kai ne zaka hukunta wa kanka ka dai duba shin wannan gini ya dace da bukatar ka ko bai dace ba fattikhazuhu inma huwa lil wal ikhtiyal wal iltihai bi zinati dunya idan ya wuce nan to ana ganin kana alfahari ne da kawa ta rayuwar duniya kuma kana bi hadhihi sifa fa huwa mazmum duk abin da ya zama kuwa an yi shi ne dan duniya to abin kushewa ne wa kullu mazmumin yudaf ila shaytan duk abin da shari'a ta kushe ma to sai a danganta shi ga shaytan wannan sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace shimfida na hudu na shedan ne saboda an sani ba za a samu wani mutum da zai kwana akan wannan shimfidan ba na taba ganin wanda ya gili billahi alaziz ya shekara biyar yana ginin daga baya zo ce a rusa saboda ya ga wanda ya fi shi kyau an yi ya kai shekara biyar ana yi ba a gama ba ya gano wani ginin da ya fi wannan ce a rusa ya gano wanda ya fi wancan kyau kuma cikin ikon Allah ana haka a rushe rushen har Allah ya rusa shi sai ya mutu ba a gama wannan ginin ba shi bai shiga ba kuma an shekara goma sha biyar ana gina ba to abinda shari'a ba ta so kenan ya zama alfahari ya shiga ranka kai dole sai ka yi abin da kowa ba shi da shi kaga alfahari ne ko kuwa dole wato sai ka canza gini duk shekara biyar wanda bai dace ba idan ba bukata ce ta taso ba in dai akwai bukata to Allah ya halatta maka shi shine amma idan babu bukata to kada fa alfahari ya shigo da son duniya kawar duniya wanda shine manzo Allah ke tsawatar sahabbai akai wa amma ta'dil firash lizawji wa zawja fala ba'th bihi cewa bai zama akwai ɗakin matarka akwai ɗakin miji akwai ɗakin bako akwai ɗakin yara wannan shari'a ba ta hana ba amma abinda ba a so shine ya zama kai ba ka kwana tare da iyalinka wannan musulunci ya tsawatar a kai bai dace ba bai dace ba ya kamata a ce komai yawan komai daki ko da dai kana da naka turakar ya kamata a ce kuna kwana shimfiɗa ɗaya da matarka wa anna lahul infirad an hadi firashin wa eh, babu laifi dan ya zama akwai naka shimfiɗan amma dai wurin kwana ya zama kuna tare wannan shine rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam allazi wazaba alaihi ma'a muwaqafatihi ala qiyamil layl in ka dubi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwana da matansa a shimfiɗa guda suke kwana amma idan bukatar tashi yayin nafila yayi sai tashi yayi qiyamul layl saboda haka fa yanamu ma'aha fa idza arada arada al-qiyam li wadifatihi qama wa tarakahu zaka kwana shimfiɗa guda da matanka wannan bai hana a ce kana da naka daki ba fa anan abinda Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake mana ishara da shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci a samu wani wata alama wacce musulman baya za su zo su kushe ma waɗanda suka yi rayuwa da shi me ya zatonka da a ce yanzu mun karanta sai na abubakar yana da benaye guda talatin sai na umar nashi arba'in ne sai na ali yana da kaza sai a ce ya yi su sahabban ma a shi duniya suka nema ko abinda annabi bai so kenan wannan dalilin yasa idan ya gani sai ransa ya domin idan sahabbansa zukatansu suka koma ga duniya su sun samu shaida mara kyau wanda an samu alkur'ani annabin Allah ya kushe wa jama'arsa saboda suna yin haka tattakhiduna masani'a allakum taqludun annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake haka saboda haka da yawa aka samu malaman da ke ganin ginin idan ya wuce wannan bukatar taka to haramun ibn hajjar cikin fathul bari mujallar na faɗi shaɗin shafin 93 ya kawo hadisin abdullahi bin Amri marrabin nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin Amri ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce ni ya zo wuce gidana wa ana utayyinu ha'itan ina da katanga na ina masa yaɓe ya faɓa laka yana ƙara masa wato ƙarfi yana masa yaɓe faƙala sai manzo Allah ya ce a ajalu min zalika abdullahi bin amrin lamarin mutuwa ya fi wannan sauri wato manzo Allah yana ce masa ba mamaki kafin ka gama yaɗan bangon ma ajalin ya zo wato ai ba yana hana shi ba ne amma zuciyarka ta sani kana faɗi ya mutuwa kafin ka gama wannan gini shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa kuma al-imam Tirmidhi ya ce hadisin ya inganta haka na al ibn hibban wa kulluhu mahmulun alama na ta masu hajatu ilai saboda ka ce ibn hajar yace duk tsawatarwar da kaga an yi to ana la'akari ne da idan babu bukata mimma min budda minhu litawaqqul ai dan adam dole ne ya samu wurin zama wa ma ya barda wal harra ya zama ta samu wurin da za ka kare kanka daga sanyi ko zafi saboda haka wannan shari'a bata hana ba akwai hadisin alimam abu dawud hadisin anas bin malik wanda muka karanta ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara a wannan hadisin wanda ya isa mu gane amma inna kullu bina'in wa balun ala sahibihi duk wani gini nauyi ne ga mai shi illa mala illa mala shikenan ai annabi ya nuna maka ba kowane gini bane sai fa wanda babu makawa wanda babu makawa wanda babu makawa kayi katanga mai tsawo me yasa kai barayi sun yawa ka sa waya saman katanga ko kusa me yasa saboda kare tsallake ai duk akwai amsar da zaka bar a kiyama ko to shikenan ma la budda minhu shine abinda manzo Allah yake faɗa illa ma la budda minhu abinda ya zama babu makawa sai an yi shikenan ka bar zama a cikin jama'a ka koma gefe eh saboda hayaniya to kana da amsa ba laifi to shikenan je ka akwai hadisin uh, abdullahi bin umar wanda alimamu bukari ya rawaito abdullahi bin umar don ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana gini ba yake cewa wallahi ma wa ba'atu labinatan ala labina wala garasu naqla mundu kubiban nabi sallallahu alaihi wasallam tunda aka karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam ban sake dora tubali akan tubali ba saboda tsoron kada ma yayi wani abu wanda zai nuna ya canza a bayan rasuwar manzon Allah bai sake dora tubali kan tubali ba dan kada ya yi wani abu wanda alahira za ce yawa to tun da manzo ya mutu sai ka koma mai gini to a sai ya daina ma dora tubali kan tubali yana cewa ya yi ginin gidansa da kansa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin ginin gidansa da kansa wanda ke ishara al-Imam bukhari ya kawo yana mana ishara da cewa to ginin babu wata dawainiya mai yawa shi da kansa yayin ginin kaga ko ya nuna ginin ba na kware bane ko domin in ginin kware ne sai an nemo kwararru amma ni da kaina na gina gidana a zamanin manzo kaga manzo ko yana gani saboda haka ba kushe mar ba fa akaba alaihi al hadith don haka ibnu ya yi sharhi kan waɗannan hadisai sai yace. walaisa kullu ma da minhu alal haja yastalzimul isma ba duk abin da kai a gininka ya tsara bukatarka ake cewa kayi laifi ba ba duk abin da za ka yi a ginin ya tsara bukatarka ake cewa kayi laifi ba wala shakka anna garas min al min ajli an yu'kan minhu ma laysa fil ko da ta sashin eh, wato gini wa in kana fi ba'd al bina'i sa'ilin da kake gini za ka kira lebura ya zo ya kwaba kasa za a biya shi kana da lada saboda ka ciyar da wani wato ba ginin ba ne kansa Allah ya hana ka samu lada hatta ta wajen ginin saboda leburori da suke zuwa sun ci abinci a jikinka amma abin da ake so shin wannan ginin da kake akwai bukatarsa inda kana da bukatarsa falilayen layan hamdu matukar ba larura ce ta sa za a yi shi ba to zai zama nauyi gare ka don abinda baka iya amsawa a duniya to ka guji amsa tambayarsa a ranar kiyama ne abinda Annabi sallallahu alaihi ke mana ishara da shi haka ma al-Imam ya fada yana Faidul Qadir mujallar na shida shafin 456 yana sharhin hadisin Anas bin Malik yace fi nafaqatin fil allazi lam yaqsud bihi wajha da farko dai gini idan baka yi don neman dacewa da yardan Allah subhanahu ta'ala ba matsala ce gini ba a haramta maka ba amma me yasa ka yi to na yi wannan gini saboda in aje kuɗi in sa 'yan haya kana da amsa da za ka bayar ai ba laifi an halatta maka tijara ko na yi wannan gini saboda in saukar da baki kana da manufa ba laifi na yi wannan gini saboda in zauna ni da iyalaina babu laifi na yi wannan gini saboda in raba iyalaina kowace mata da nata e ka dace da sunnar mazon Allah ai haka ake so ya zama kowace mata da gidanta da kicin ɗinta da komi sai da in sun yadda sai a haɗa su wuri guda kaza kana da amsa amma wancan gini fa na yi ne dai saboda ajiyan kuɗi ajiyan kuɗi duka nan akwai tambayar da za a ƙara yi a kai wannan shine ya zama duk abin da za ka akwai manufa mai kyau wa kad alama ya ma yahtajihu li nafsihi wa iyalihi ala wajhi la'iq kai wanda ya abin abinda ake bukata din amma kuma ya dace yanda yi da zamani ba laifi ne fa innahu laysa lahu fihi ajrun baka da lada kansa da baka yi domin Allah ba bal rubbama kana alaihi wuzurun kana iya samun laifi idan baka da kyakkyawar manufa akai kaga fathul bari kaga faidul qadir kaga tuhfatul ahwazi a mujallar da bakwai shafi gari uku da sittin da ɗaya duk waɗannan littafai ne na sharhin hadisi wa haza fi bina'in lam yuqsad bihi ƙurba aw kana fawqa al-haja yi gini me yasa kai baka yi don Allah ba amma akwai bukata to wannan babu laifi to ko da akwai bukata abinda ka gina ya wuce bukatar da kake in ya wuce bukatar da kake to ya zama matsala akwai hadisin al Buhari al-Bukhari yana kitabul istizan wanda muka ce hadisin Abdullahi bin Umar ra'aytuni ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi zamanin nabi banaitu bi yadi baitan da hannuna na gina na gina gida inji Abdullah bin Umar zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ibn hajar yace ma ma a'anani alaihi ahadun min khalqillah Abdullah bin Umar ce har na gama ginin babu dan adam kai babu wani cikin halittun Allah da ya taimaka min ni kadai ne shi ne ibn hajar ya ce ta'akidun liqawlihi banaytu bi yadi shi yana so ya tabbatar shi kadai ya gina ginin me yake nufi isharatu ila khifati mu'nati yana nuna ginin ba a yi ɗawainiya mai yawa ba an yi shi ne kawai saboda bukata illa iyaka to fahimta ta farko ta malamai bisa la'akari da waɗannan hadisai suna cewa asali gini haramun ne sai dai idan akwai bukata ko larura sai fahimta ta biyu malamai suka ce ba haram ba ne an halatta maka gini an halatta maka duk wani gini da ake yayi a duniya ka je ka ɗauko ka yi inda kana da bukatarsa amma an karhanta maka faɗaɗawa da tsanantawa wato makaruhi ne ba a cewa ya kai ga haram ba a cewa ya kai ga haram wanda wanda shine fahimtar malamai da yawa kamar al-Imam Shafi'i al-Imam Ahmad bin Hanbal fahimtar Ibn Taymiyyah yana majmu'u fatawa mujallal 35 shafi na 40 yayi maganganu akai halal ne amma in ka wuce iyaka kai makaruhi ba a cewa kai haramun sai idan ya kai ga al-mubazzaranci wanda shi ne abin da suka ɗauka saboda hadisai da muka karanta akwai wani hadisin mu'az bin anas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man bana bunyanan min ghair zulmin wala i'tida'in duk wanda ya gina gini bai cuci kowa ba sannan bai wuce iyaka ta tsarin ginin ba augara sagarsan fi gari zulmin wala ikida'in ko ya dasa wani bishiya wata bishiya ya zamanto babu zalunci ta dashen wannan bishiyar kuma babu ƙetare iyaka kana lahu ajrun jarin man tafa'a min khalqir rahman tabaaraka wa ta'ala yana samun lada matukar wani yana amfana da wannan gini da kai da aka asali yana daga ginin amma in kayi gini wani ya zauna kana da lada akai saboda ka ba a cewa kayi haram kai tsaye sai dai baka kyauta ba saboda ka kusanci iyakar Allah shi kuwa Allah tabaaraka wa ta'ala idan yayi iyaka ba a san kusance ta a nisanci iyakan shi ya fi dacewa saboda idan ana kusantar sayo da gobe za a kai ga kutsawa har a kai ga saba ma Allah subhanahu wata'ala amma duk abin da dan adam ya aikata a duniya yana samun lada a kai wanda shine fahimta ta biyu ta malamai duk abin da ka aikata a duniya kana samun lada a kai misali in ka dubi tsarin ginin masallatai na harabi masallacin makka masallacin madina duk ya saba ma tsari wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gindaya a hadisansa saboda ba a san kyalli-kyalli ba a san abin da zai dauke hankalin mutum amma gashi sun yi saboda wato ɗaukaka darajar masallatan ta tunaninsu la'akari da cewa duniya yanzu idan aka bar masallacin manzo haka kamar ba a daraja shi ba ne a bar masallacin Ka'aba haka suna da nasu hujja amma da ya saba ka'ida to ai ba a cewa ba su samun lada saboda akwai bayan Allah da ke ibada ciki saboda haka ya suka ce akwai hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali wannan hadisi na Mu'az bin Anas akwai hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal muslim yujaru fi kulli shay'in duk abin da dan musulmi ya aikata ana ba shi lada a kai yace hatta fil luqma yarfa'uha ila fihi hatta loma da zaka ɗaga zuwa ga bakinka akwai lada kai kanka ma ka ciyar ba ma iyalinka ma kamar da aka samu wata riwaya yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3986 sannan akwai hadisin wata riwaya sa da yake cewa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha waje Allah illa ujirta alaiha manzon Allah yake gaya mata sa'ad bin abi waqas babu dawainiyar dukiya da zaka yi ya kai sa'adu face Allah ya baka lada a kai kaga wannan ya haɗa har da gini illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atika ginin da aka ce bai dace ba saboda ya wuce iyaka ta dalilin wannan ginin leburori da yawa sun samu abin da za su ci kaga ka saba ma ka'idan amma wasu bayan Allah sun amfana saboda haka ba a cewa kai tsaye ginin naka haramun ne sai dai a ce baka kyauta ba saboda ba haka tsarin da manzo ya bar sahabbai akai bane wanda hadisin muttafaqun alayhi akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma anfaqa almar'u ala nafsihi wa waladihi wa ahlihi wa zirahinihi fa huwa lahu sadaqa duk abinda ka batar dan ka dan rayuwarka ta maka dadi dan ƴaƴanka su huta dan iyalinka ta huta dan danginka su samu saukin rayuwa manzo Allah yake sadaka ce gare ka duk abinda kai kaga nan ya hade har da gini ko da gini ya wuce ka'ida sana kai hadisin abu umama talbahili annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma anfaqa ala nafsihi nafaqa yasta'ifu biha fa hiya lahu sadaqa ka batar ma kanka ma wani kudi saboda ka tsare mutuncin kanka yana matsayin sadaka ka batar ma kanka kudi saboda tsare mutuncin ka ko dai ka sai abin da zaka ci ko ka zama ka sutura man anfaqa ala imra'atihi wa waladihi wa ahli baitihi fa hiya lahu sadaqa sannan akwai hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqaba wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wannan sulan ka ba da shi sadaka wannan sulan ka dauke shi ka ciyar da iyali wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika wanda yafi lada shine wanda ka ciyar da iyali ba wanda ka ba mu wani sadaka a waje ba ba wanda ka ɗauka ka ba wa masallaci ba don shi ne fi sabilillah ka ciyar da talaka ka taimaka ma addinin Allah ka ciyar da iyalinka ka ɗauki ne guda ka sai bawa ka yanta annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk sulallan nan sulan da yafi daraja wanda yafi yawan lada shine wanda ka ciyar da iyalinka kaga ya nuna ka tsare mutuncin iyalinka ka biya musu bukata ka ba su farin ciki wannan sadaka ce kake kuma ana rubuta maka lada a kai. akwai hadisin sauban wanda shi ma ya magana akan haka illa dai abinda malamai ke cewa dole a samu sharadi na niyya duk idan da zaka yi wani abu na ciyar da iyali ya zama akwai niyyar ibada kake yi to zaka samu lada idan babu niyyar ibada baka da wannan ladan annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ar-rajula idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqa wannan shine dalili in ka ciyar da iyali a zuciyarka kana da nufin dacewa da yardan Allah saboda bin sunnar mazan Allah za ka ciyar da iyalinka saboda haƙƙi ne a kanka ka ciyar da su to kana ana rubuta maka lada a kai amma idan za ka ciyar da iyali saboda ka ɗauka al'ada ce duk mai mata zai ciyar da ita ba don Allah ya ce ba ba don manzo ya faɗa ba ba ka da lada kana dai ciyar da mata kawai hadisun mutafakun alai saboda haka a nan waɗannan kashi biyu na malamai wanda su ne akasari kuma wannan ita ce fahimtar da ya zamanto mafi inganci Allah subhanahu wata'ala don ka wuce iyaka ta wajen gini ba a kwandemin aikin da kai gaba ɗaya saboda akwai wasu amfani da ake samu duk da haka a ƙarƙashin wannan laifi da kai Allah ya samu gane amma ana kushe maka saboda baka bi tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba fahimta ta ƙarshe ita ce ta al'imamu malik ya ce shi kan duk wani gini ma halal ne komai girmansa me yasa saboda aya ta 32 ta suratul a'raf qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi waye ya haramta kayan kawa idan aka ce kawa kuwa shine abin da ke sa dan adam yayi murna ya ganshi shine kawa saboda ka in ka tafi dubai sai ka ga makeken gini sai ka zo kai irinsa shi ma zina ne idan aka ce haram ne sai ka ce man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi kaga shi ma yana da hujja ko so amma Allah subhanahu wataala babu shakka ya tsawatar saboda la'akari da waɗancan ayoyi bisa ga haka yasa kada ka dogara da hujja guda sai ka tattaro hujjoji da yawa in ba haka ba sai ka yi watsi da wasu ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah saboda riko da wata aya guda mafi dacewa wato shine mutum ya hattara ta wajen batar da dukiyarsa a rayuwarsa ta duniya saboda Allah subhanahu wataala zai mar tambaya akan duk abin da ya aikata Allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah madaukaki ya mana gafaran kurakure akwai wasu tambayoyi da aka yi da ɗan daɗewa. wannan mai tambayar ya ce mai matsayin mutumin da ya yi sallah da janaba alhali yana cikin sani wato yana sane ya yi sallah da janaba a cikinsa ya danganta idan mutum ya sallah da janaba a rashin sani allah bai kama mutum da laifi akan rashin sani rashin sani uzuri ne kamar yadda ibn al usami ne ke faɗa idan kuwa da gangan ne mutum ya san haram ne ya aikata to babu shakka ya saba ma Allah tabaraka ta'ala wajibi ne nemi sa kuma dole sai ya sake wannan sallah idan ko ya halatta ne fa to nan yayi ridda in ka duba littafin al-majmu' na al-imam an-nawawi yana juz'i na biyu shafi na 84 saboda ya halatta abinda malamai sun haramta shi ittifaqan Allah bai halatta kai sallah da janaba alhali babu uzuri ba dole sai kai wanka idan baka da lafiya ne kuma ya zama akwai taimama amma haka kawai mutum da yi ruwa ya yi alwala ya je sallah da janaba a jikinsa da gangan halatta shi yana fitar da mutum daga musulunci Allah ka tsare mu sai wannan ya ce ƙananan kaya da kai amfani da ita muna son ƙarin bayani shin kaya marasa tsada ko har da ƙananan kaya irin su t-shirt wato magana da muka yi wancan mako game da mutum ya rika samun sai na ce kananan kaya ina nufin marasa tsada ka rika samun kaya marasa tsada kana surkawa ba wai ina nufin t-shirt ba shi ma t-shirt din babu laifi idan ka sa din ai ba laifi ba ne in ka sa wurin da ya dace saboda ba haramta maka hatta zama tsirara ma a gidanka ai ba haram ba ne ko saboda ka akwai inda t-shirt yake da muhimmanci in ka sa shi a nan ma kana samun lada shi kuma wannan ya ce an ce mu yawaita addu'a a cikin sujuda saboda mun fi kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala ko na samu na yi addu'a da yaren da na iya ba larabci ba wanda an tambaya mun dade muna amsa irinta ba daidai ba da ka yi addu'a da wani yare wanda ba larabci ba wanda ne abin da aka akasarin malaman sunna suka fada yana masu a fatawa mu'asira mujallar na hudu shafin 479 kama ɗauko addu'ar manzon Allah shi fi dacewa gare ka ko da a larabcin ne ba wai ka tsada naka ba mai wannan tambayar ce ko ya inganta game da karanta fatiha da arrahmanu misali fatiha kafa ɗaya arrahmanu sau goma saboda yana da yawan mantuwa baya iya rike hadda wato in yayi haka ko zai samu hadda wato in mutum yawaita zikirin Allah subhanahu wataala ana fatan zai samu zai samu matsalar mantuwa zai samu rabuwa da ita yawaita zikirin Allah subhanahu wataala yana raba ka da yawan mantuwa me dalili Allah subhanahu wata'ala ya ce wazkur rabbaka idza nasita kai zikirin Allah idan kai mantuwa bi ma'ana yana daukan ma'ana kashi biyu kai zikirin Allah idan kai mantuwa kamar zahiri kamar in Allah ya nufe ka da mantuwa in kana zikirin Allah kamar zai raba ka da shi ne yana daukan ma'anar wato kai zikirin Allah idan ka tuna kamar yadda tsarin ayoyin suka zo shine yace kamar in nace Allahumma zidni ilman nafi'an babu laifi shi ko wannan ya ce ni dai ɗan kasuwa ne na samu kaina cikin jarabawa na rashin ciniki wacce addu'a zai ba maganar addu'a ba ne ‘yan kasuwa abubuwan da za su yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin sayul bukhari yana hadisi na 274 manzon Allah ya kirga abin da ɗan kasuwa zai ya samu albarka a kasuwancinsa na farko ya zama mai kirki mai kirki shine ka ringa alheri da yawa ka rika alheri da yawa ga waɗanda ke cinikayya da kai da ma waɗanda ba su cinikayya da kai na biyunsu shine ka zama mai gaskiya ba a samun karya a harkar da kake na uku ya zama kana cika alkawari abinda duk ka faɗa za ka cika na hudu shine ka haɗa kasuwancinka da rantsuwa manzo Allah ya ce Allah zai zuba ma kasuwancinka albarka to amma damuwar 'yan kasuwanmu a'a ba za a bar waɗannan ba ana neman yanke saboda haka sai dai a ba su wani lakani na daban zai ta ƙaryarsa kuma kasuwancinsa ya ci gaba lashkari mene mutumin da ya salla eh, ok وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك